Sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da FM da dalol FM da tashar mu ta wai Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke kumasi a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da sahabu Imam da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba 17 ga watan Janairu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji wasu 'yan bindiga da ake zargin masu garkuwa da mutane ne sun yi awon gaba da wasu 'yan kasar Amurka a Kaduna Najeriya. Sai kuma a rahoto kan yadda shirin rajistar katin zaɓe ke gudana a jihar Bauchi inda mutane ke kukawa da yadda aikin ke tafiya. wanda akan haka ne muke son jin ra'ayoyinku shin yaya abun yake a yankunan da kuke lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alama tarawa ɗaya biyu sufuli ɗaya biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alama tarawa a farko za mu kawo muku labarin wasanni daga ghana amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai Aƙalla mutane goma sha biyu ne a kashe laraban nan a wani tagwayen harin ƙunar bakin wake da aka kai a birnin Maiduguri da ke arewacin Najeriya. Ga ƙarin bayani da wakilin sashen Hausa Haruna Dauda ya aiko mana daga birnin Maiduguri. a yau ne aka samu tashin wani bom da misalin karfe hudu rana a unguwar da ake kira muna garage da ke kan hanyar mafa daga garin maiduguri wanda ya sanadar mutuwar mutane da kuma ta wasu sittin da biyar hukumar samar da agajin gaggawa ta kasa wato nema ta fitar da sanarwar cewa waɗannan yankunan bakin wake din su hudu ne kuma dukkaninsu mata ne da suka kutsa kusa da garejin muna inda ake yar hada hatan kasuwanci suka tada bama-baman da ke jikin su ɗaya bayan ɗaya wanda ya sanadiyar mutuwar waɗannan mutanen wannan yanki da ake kira muna garage ya ya kaurin suna wajen samun irin waɗannan hare-haren 'yan ƙunar bakin wake wadda ko a jiya ma jami'an ba da kariya ga fararen hula da ake kira civil defense suka kame wani man fetur da suke zargan cewa ana kai ma 'yan ƙungiyar boko haram ne ta wancan bangaren sanarwar ya kara da cewa tuni da ya kwashe waɗannan mutanen da suka jikatan inda kuma garziya da su asibiti don yi masu magani sai dai bayanai daga bangaren garejin mu nan na ci gaba da nuni da cewa wannan bom din ya yi mummunan ta'adi wanda ya shafi mata da maza da ma ƙananan yara ganin cewa wuri ne na ƙananan mutane da kuma ke gudanar da hada-hadan su yanzu dai abin da al'umma suka zuba ido su gani shine kawo ƙarshen irin waɗannan 'yan kuna bakin wake haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a Amurka kuma sanatoci biyu 'yan jam'iyyar Republican sun zargi shugaba Donald Trump saboda sukar da kullum yake yi wa kafofin yada labarai kan rahotanni da suka buga game da gwamnatinsa da bai yi masa daɗi ba. Suna cewa hakan da yake yi yana zagon ƙasa ko illa ga ɗaya daga cikin ginshiƙan tafarkin demokuraɗiyya. Senata Jeff Flake wanda ke yawaita lamirin Trump ne ya faɗa a cikin jawabi da ya gabatar a zauren majalisar dattijai cewa irin sukar da Trump yake yi wa kafofin yada labarai ya yi kama da abin da tsohon shugaban jamhuriyar soviet wato joseph stalin wanda dan mulkin kama karya ne yake yi yana mai cewa ba a taɓa samun mai sukar kafofin yada labarai kamar trump ba kuma hakan ba daidai ba ne shi kuma sanata john mccain shi ma dan republican kamar flake daga jihar arizona a cikin wata makala da ya rubuta ya ce muzanta kafofin yada labarai kan rahotannin da ba su yi wa trump daɗi ba shugabannin ƙasashen ƙetare suna kwaikwayo da kalamansa suna fakewa da haka suna rufe kafofin yada labarai daya daga cikin ginshikan demokuraɗiyya wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da trump ya ba da sanarwar zai ba da lambar yabo ga kafofin yada labarai da suka shahara wajen shirga ƙarya Ƙasashen Koriya ta kudu da ta arewa sun yanke shawara za su kafa ƙungiyoyin wasan ƙwallon gora da za su kara a wasannin Olympics na hunturu kuma za su yi mace a bikin buɗe wasannin ƙarƙashin tuta ɗaya kamar da ƙasashen biyu suka yi bayani a yau Laraba. wannan shawara da kamfanin dillancin labarai na koriya ta kudu ya kira ci gaba tsakanin kasashen biyu wadda ba taba ganin irinsa ba ya biyo bayan shawara da koriya ta kudu ta bayar a makon jiya cewa kasashen biyu su hada tawaga ɗaya sakamakon tayin da koriya ta arewaci ta yi cewa za ta halarci wasannin na olympics na hunturu koriya ta arewa ta kauracewa wasannin na olympics da aka yi a 1988 a makwabciyar ɗin wato koriya ta kudu za a yi wasannin ne a bana daga ranar 9 zuwa 25 ga watan gobe a birnin pyeongchang a koriya ta kudu labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc To kamar yadda muka ambata da fari wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun kama wasu Amurkawa a jihar Kaduna ga rahoton Nasiru Yakubu birnin Yaro. Rahotanni na nuni da cewa wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da wasu 'yan ƙasar Amurka guda biyu da kuma wasu 'yan ƙasar Kanada guda biyu a jihar Kaduna bayan sun kashe 'yan sanda guda biyu da suke rakiya ga 'yan ƙasar ta wajen. Al'amarin ya faru ne a ƙaramar hukumar Kagarku tsakanin garuruwan Jere da Kargo. bayanan na ƙara nuni da cewa abin ya yi kama da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa 'yan bindigan da ba a san ko ne wane ne ba ya zuwa lokacin da nake haɗa wannan rahoton babu amo babu labarinsu babu kuma labarin turawan da suka yi awon gaba da su kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna malam muktar aliyu ya tabbatar mani da afkuwar al'amarin eh lallai wannan gaskiya ne mun samu rahoto jiyar da dare wajejen karfe goma da dare cewa wajejen karfe bakwai zuwa takwas na dare turawa sun fito daga kafancan za su je abuja a gidan wajen jerika gorko sai yan birnin daɗi suka fito musu sai suka buɗe wuta so dama akwai yan sandan mu guda biyu wanda suke tare da su wa'annan turawa kuma suka mai da martani aka yi ta baka wuta a sanadiyar haka ne sai su yan sandan namu a suka rayukansu so amma kamar da nake ma maganar nan yan sanda tana ta kokari domin a ceto su a raye ba tare da wato an samu matsala ba kuma mu kama su wa'annan wato masu bindiga daɗi. Hmm. Saboda akwai mutanen mu musamman waɗanda aka ba training waɗanda ake ce a turance special tactical squad akwai hmm. kuma anti kidnapping unit. Kwamishinan 'yan sanda jirgin jihar Kaduna ya ba assistant commissioner 'yan sanda operation umarni kuma da nake ma magana nan yanzu haka ma suna kagar kujerar ana ta kokari domin a ga cewa wato an ceto su wannan turawa kuma a cikin yadda Allah ta da taimakon shi muna fatan insha Allah za mu wato ceto su kuma kama su wannan bata gari daga cikin abubuwan da muke roƙo ga jama'a shine su dinga ba mu bayanai masu don duk kusan nasarorin da muke samu za ka ga kashi saba'in cikin ɗari muna samun nasarorin ne akan wasu bayanai da ake bamu masu alfanu so idan mutum ya ga wata bako fuska a gari ko a wuri ko kuma mutum ana ganin yana shigowa da dare so duk irin waɗannan bayanai suna da suna da muhimmanci sosai a wajenmu ina roƙon mutane su samu irin waɗannan su ci gaba da bamu irin waɗannan bayanai mu kuma insha Allah za mu ɗauki mataki garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa al'amari ne da yake neman ya gagari kundila musamman a nan jihar Kaduna duk kuwa da ƙoƙarin da hukumomi suke cewa suna yi wajen shawo kan al'amarin. Nasiru Yakubu Birnin Yaro, murya Amurka da Kaduna a Najeriya. To Madalla Nasiru, a jihar Bauchin Najeriya har ila yau al'umma na kokawa da yadda rajistar katin zaɓe ke gudana. Ga Abdulwahab Muhammad da karin bayani. Na ziyarci cibiyar yin rajista da ke kofar ran a cikin garin Bauchi, inda a nan ne masu bukatar samun katin rajistan suka fi zuwa domin neman kati na kuma je ta bakin wasu don jin halin da suke fuskanta sunana murtala muhammad ino jawo mazaunin garin boki dan angon jawo abin da gaskiya mu a nan boki muna dan fuskantar matsalar rashin gudanarsa akan yadda aka tsara don kamar yau na ga wajen wata guda ina jele ke kan ka dawo sometimes ma wani lokaci akan ce in eh, ni ma'aikaci ne a ce fito da safe na kan fito karfe bakwai amma yanzu na samu a ce an raba fom dole zan yi roshi in tafi wurin aiki so yanzu ma haka daga gandi yau na zo an bani zuwa karfe uku yanzu na dawo karfe uku kuma ga gashi ma da alaman ba zai yi ba suna na fatima dahiru muna zaune a anguwan dawaki katin zaɓe muka zo yi an ce mu fito mu yi yau kwana hudu kenan muna zuwa muna jawowa sai a ce layi yi yawa layi ya yi yawa a ce ba za mu samu ba mu koma waje ya kure to yanzu ma dai muna zaune yanzu misalin karfe uku da rabi ko da mu samu a mana ko da yau din ma za a ce sai gobe wallahu a alamu daga bisani kuma na garzaya hukumar zaɓe mai zaman kanta na ƙasa inda malam yahaya salihu muhammad shugaban sashen ilmantarwa kan sha'anin yin rijista da kuma wayar da kan mutane game da harkan zaɓe domin neman ƙarin bayani dangane da irin korafin da masu buƙatar samun katin rijista na yin zaɓe suka bayyana. Eh to alal hakika mutane na zuwa da wurwuri saboda su kama layi saboda danzazon jama'a musamman a cibiyar mu da ke nan ofishin hukumar zaɓe ta na ƙasa mai zaman kanta na ƙaramar hukumar bauchi wadda ke road kamar wasu fasali-fasali da muka yi na ta wa mutane yin wayannan abubuwan na farko dai mun tabbatar da cewa a samu layuka daban na mata da kuma na maza saboda a sauƙaƙa wa su mata yadda za su yi rajistan cikin sauki da kuma hamzari su tafi na biyu kuma kuma zaɓe ta dada ba da amincewarta na a samu cibiyoyi na tafi da gidanka wadda mun sa ɗaya a miri primary school mun sa ɗaya a durun primary school mun sa ɗaya a kan gere primary school so ana ta kokarin a faɗaɗa abin yadda zai za a sauƙaƙa wa masu kudirin a yin rajista don a ba su dama wa kowa don yi wannan abu. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Manyan siyasa siyasa To sakamakon irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe ne yasa muke son jin ra'ayinku game da abin da kuka gani a wuraren da ake gudanar da rajistar katunan zaɓe a yankunan da kuke. Sai a bugo. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla. Uh, muna son a kira a gaya mana shin menene kuke gani abubuwan da suke faruwa a wato rumfunan da ake gabatar da kati ake rijistar zaɓe yanzu mun samu kira daga samunaka jihar kaduna kenan wake kira daga samunaka alhaji rulwanu mai zauri samunaka to alhaji rulwanu me yake faruwa a inda kake maganar rijistar katin zaɓe zaɓe mu dai a nan yana tafiya daidai To yana tafiya daidai kenan. Ba To. To, to masha Allah, mun gode maran Lurwanu. Har yanzu dai a jihar ta Kaduna, wake magana daga jihar Kaduna. To, ina ganin na jihar Kaduna layinsa ya yanke. da damuwa a nan yin karamar hukumar jama'a gudugudu domin aka ababa da aka kawo na yin registration ba a ba mu takamaiman yadda za a sanar da mu yadda za mu yi registration ne to ya sunan mai magana ya kamata su je su yi registration din ba ma same su su zo wuri inda ya kamata su yi registration ne da mu samu wannan registration ne to ya sunan da wani ke magana sunan mai magana Thomas ne Thomas Oga daga gari unguwar Anjo to Thomas wato ba a samun kayan aikin ne ko ko a'a mutane ne ba sa fitowa inda kake wallahi kwata-kwata ma ba ma sani ko ana registration din ko ba a yi to to mun gode thomas uh, yanzu kuma bari mu tsallaka jihar zamfara wake magana daga jihar zamfara assalamu alaikum wa rahmatullah aminu wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh sunana arma ya ka aikin yaro kaura na mura jihar zamfara arma ya ka aikin yaro yaya lamarin rijistar katin zaɓe yake a inda kake to lamarin zai kan zaɓe alhamdulillah yana gudana kamar yadda ya dace a duk da yake cewa mun samu mai mataba sarkin mai mataba yanayin sarkin kawar mura ya yi kira kan jama'a ta yi sai su gudanar da wannan katin wanda ya ɓace da kuma wanda bai yi ba alhamdulillah muna godiya ga irin kira-kiran da shi mai mataba ke yi amma sauran muna abu guda wanda ke kira a kan su ya kamata gaskiya wannan katin da aka yi wa mutane na katin 'yan ƙasa gaskiya kamata muna kira ga hukumomi a jihar zamfara kamata a ba da shi musamman a kawarin mura domin cewa ni kai na kowace lokaci da ake yin wani bima wani bima wallahi lokacin da ta yi shi can ni sallar asuba ne kuma duk da yake haka nan ban samu ba abin da ni yawo ni yawo da hannun gaji na bari to muna To armaya mun gode Allah ya sa waɗanda aka yi wannan kira domin su sun ji bari mu tsallaka jihar Zamfara Taraba. Waki magana daga Taraba. Muhammad Awal ne daga garin Banta da jihar. Muhammad Awal yaya lamarin rijistar katin zaɓe ke a inda kake? Gaskiya masana rijistar zaɓe a inda muke gaskiya mu wana mana wasan boya. Ba mu gane takana inda ake rijistar nan ba an ce mana mu je ukari. In mun je ukari mu je mu samu laya yau to gaskiya mu muna kira ga gwamnati da Allah ta yi kokari da sai magana ta mana cikin garin Banta da yadda za mu samu kauyukanmu mutanen kauyuka da kuma wanda suke cikin gari wanda nasu ya bata da kuma wanda nasu suke gudun hijira suka dawo ban daje domin kati a cikin kwanciyar hankali domin su samu hidaya domin gaskiya mu gwamnatin da muna son ta kuma gaskiya muna da muna da kishin mu mu yi zaɓe domin gaskiya abin da yake faruwa taraba gaskiya muna son canji To, Madalla Muhammad Awal, Allah ya sa waɗanda aka wannan kira domin su sun ji bari mu tsallaka kwanta gora jihar Niger kenan. Wake magana daga jihar Niger. Assalamu alaikum mai magana injiniya mai gero rikon ta gora jihar Neja. Wa alaika salam injiniya mai gero yaya lamarin rijistar kacin zaɓe ke a bangaren ka? Wani ne gaskiya kwanta gora bangaren da ake yi ba dan nuna. Hello? Injiniya. Tsakani da Allah. Yawa to ina jinka ka eh? ce baka ga inda ake yi ba? Kwanta gora ni mun yanzu zuwa aini duk ba mu gani ba ni ban ga inda ake yi kwanta gora ba. To. <laughs> to na ji line na injiniya ya tsinke na ga mun samu wani kiran daga daga niger har ila yau eh, sunana Sule Lawan Kashin daga karamar hukuma ta fa jihar Neja hayin Nasarawa iku To Malam Suleiman Lawan yaya lamarin yake a bangaren ka? Gaskiya ya kamata wannan abun a bunkasa shi zuwa mazaban world world saboda abun local government yana cunkoso da yawa ba a samu a da ya kamata. Akwai layi kenan a inda kake akwai jira. Eh, eh lallai an je can wani lokaci zaka za zuwa biyu uku wani sai ya bar gidansa ma karfe shida kuma sai je sai ga ce layi a yau ba zai samu ya wannan ranar ba. To, to madalla, to madalla malam Suleiman har ila yau dai a jihar ta Niger, wake magana daga jihar Niger. Ibrahim mai wankin hula garin mai godiya a Kimba. Ibrahim mai wankin hula yaya lamarin yake ta bangaren ka? gaskiya muna da kasa ba Najeriya muke ba dan gaba ɗaya ma nan ba ko labari ma baka ji ga wani. Ba ah, ma wanda zai ce ma taɓa ganin ma ana wata rajista a nan. Babu guraren yin rajistar kwata-kwata inda kuke kenan. Babu da tun daga yankin nan ibide abin da ya kama har zuwa kan yanan gaba ɗaya babu ko labari babu. Ba ba wanda ke labarin da wata rajista mu a nan. To mun gode Allah ya sa waɗanda ake wannan kira domin su suna ji sai mu tsallaka kuma jihar Taraba wake magana daga jihar Taraba. Anwar Sadat ne daga Taraba, karamar hukumar jasar mutum biyu. Anwar Sadat ya labarin yake a bangaren ka? Gaskiya wurin mu akwai wurin yin katin zaɓen na amma mutane ba sa son zuwa su. To wurin ku akwai wuraren yin rijistar amma mutane ba sa fitowa. Haka kace ko? Eh haka nan. To, to da lamun gode Anwar Anwar Anwar Sadat. to har yanzu dai kar a manta muna muna ah, tambaya ne akan yaya lamarin rijista yake a bangaren kukatar rijistar zaɓe bari mu tsallaka jihar kano wake magana daga kano assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. dan uwa barka da dare barka kadai da wa ke magana sunana alhaji musan garu rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya daga garu cikin garin kano state najeriya To Alhaji Musa barka da warhaka da na dauka Kano ne sai kuma na ji Kaduna ne. Eh, a Kano din ne Kano ne daga Kano ne. To an yi tafiya kenan yaya ai me yake faruwa ta bangaren eh, rijistar katin zaben? Ai ka san mu saboda ya wace wace ayyukan rediyo da muke yi to muka dan zagaya domin mu dan duba rahotanni akan wannan aikin jarida abin da ake na maganar rijista dinnan. To Musan Garo ya abin yake? to gaskiya wannan abin da ya tsakani da Allah ni sai ga cewa gaskiya wayannan hukumomin da suke mutar da wannan rijistar zaɓe magana ta gaskiya sun yi kaɗan ya kamata gaskiya al'amari in dai za mu faɗa wa kanmu gaskiya to wannan abi ward ward irin ana yi ana bin mutane kuma gwamnatocin ya kamata a ce suna dan da sanarwa a gidajen rediyo ana faɗakar da mutane to amma za ka ji sun yi shiru ni ba san abin da yake damu yanzu ka ga dai daga jihar Kaduna akwai wani gidan rediyo muke aiki a nan Liberty rediyo to mun tafi nan cikin jihar Kano da wasu ƙauyuka da sauransu wanda mun ga dudduba irin wannan ayyukan babu ma ka ganin wanda suke wani resources to kaga me ake nufi kenan ya kamata a ce gaskiya an fitar da wannan abu domin a tabbatar da wannan abun ya tafi daidai wa daida Alhaji Musa Garo na gode da wannan rahoton na baku To madalla Musan Garo mun gode kwarai da gaske a bari mu tsallaka jihar Kaduna. Wake magana daga jihar Kaduna. To assalamu alaikum malam Hausa kana magana da Akarami daga shi Abakar Goma Kaduna shugaban kungiyar Murtala na kasar rashin jihar Kaduna. Akarami kayi rijistar zabe ko kuma kuma me ka gani a wurin? Aha, ni dama na yi tun dubi da goma sha ɗaya amma gaskiya na ji daɗi kuka wannan madoyin kuma ubangiji Allah saka ku da alheri. To amin amin. Saboda ni a Kaduna ina Kaduna ta kudu ne kuma ni gaskiya da zan wuce kasuwa ta wajen daidai ga makaranta mai muna gwazo. makaranta da ke yan mata na ga taron jama'a na tana ma ko wani taro ne ake ko wani abu tamba mai kewara ka ce wurin su ake to ni dai take maka da labari tsakanin da Allah ita kuma ainihin ina ga illa masu an ta saboda ba ta shiga kan labarai ba ta sanar talaka ni ni ba san labari ba ma sa abin da ake game da wannan recession ba in ka yana tudun wajajen ungon ma'azu wajen zango da sauran wurare tun ba mu samu da ke tafiya ba da haka ni na fi da ɗorar laifin ga INEC ita INEC ai akwai tashin da ake farkar da al'umma ko ga mutane abin da ke ciki to a karami na ga juli na daga min hannu nan za mu dakata to nan za mu dakata da amsa wayoyinku sai kuma shirinmu na gaba Wasanni a takaice. Da mu soma labarin wasannin ne da labarin Accra House of Oak. labarin da ke iso mana shine accra house of ta yi asaran wani dan wasan ta shahararre winford kobina zuwa ga wani club din kasar denmark viborg ff da zaran yarjejeniyar da suke shirin kullawa ya samu kammaluwa Klabin ɗin ne ta tabbatar da haka a website ta cewar ɗan Ghana mai shekaru 26 ya soma atisayi da wancan club. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta mata ƙasa da shekaru 20 Black Princesses na kyautata zaton da su samu daman samun gurbi a gasan cin kofin duniya na shekara ta 2018 na mata da aka shirin soma fidda gwani cikin makonni biyu masu zuwa. A ƙoƙarin da take na raya wasannin motsa jiki a ƙasar Ghana, manajojin kamfanin nan na cacan wasannin motsa jiki Betway ta ƙau wasu tsofaffin 'yan wasan Blackstar, Star Steven Appiah da Maxwell Kunedu domin su yi mata wani aikin zaƙulu ƙwararrun 'yan wasa matasa yadda za a ba su koro su zama shahararru a duniya. Zakaran Premier League in Ghana Edwana Stars za ta kara da Kumasi a Santi Kotoko wadda ita ce ta lashe kofin FA a ranar Lahadi 28 ga watan Janairu a Bwasi Clan Stadium domin karawar da aka yi wataki na zakaru domin buɗe kofa soma wasan League League kaka na bana. Yanzu bari mu duba wasu sakamako na gasan cin kofi na Afirka na 'yan wasan gida na shekara ta 2018. A rukunin A, Morocco hudu Mauritania ba ta da ku Gini ɗaya, Sudan biyu. A rukunin ba kuwa Namibia ce ta lallasa Cote d'Ivoire da ci ɗaya mai ban haushi, sai kuma Zambia da ta lallasa Uganda da ci uku da ɗaya. a rukunin c kuwa libya ta samu damar lallasa equatorial gini da ci uku da nema sai kuma nigeria da ta yi baram-baram da rwanda a ranar 18 ga watan janairu a rukunin ba cote d'ivoire za ta kara da zambia da karfe hudu da rabi na yamma sai uganda za ta kara da namibia da karfe 7 da rabi A ranar 18 ga watan Janairu, Rokuninsi, Libya za ta da reni da Nigeria, sai Rwanda kuma da za ta kara da Equatorial Guinea. Abin da ya sauwaka kenan a shirin na yau, Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Safaran mutane ko kuma bauta irin ta yau wani laifi ne na dubban daloli da ya gama duniya, wanda yake tauye haƙƙin bil'adama yake kuma raba su da 'yancinsu. Yana kawo ci baya a al'umma da kawo barazana ga zaman lafiya na al'umma da na ƙasa. Yana dagula harkar tattalin arziki da yin zagon ƙasa ga tafarkin doka da oda da ƙarfafa cin hanci da rashawa yana kawo wasu ayyuka na aisha da kuma taimakawa wajen samar da kudaden da ake amfani da su a ta'addanci ƙungiyar kwadago ta duniya ta kiyasta cewa mutane miliyan 24,900 ne suka fada hannun masu safarar mutane a duniya a cikin waɗannan miliyan 16 an tursasa musu ne wajen yin ayyukan alatilas kusan miliyan biyar ana tursasa su ne yin karuwanci sannan miliyan hudu wajen ayyukan wahala babu wata ƙasa a duniya da ke da kariya daga matsalar safarar mutane yana faruwa a kowane lungu na duniya a gidajen mutane a ma'aikatu da otal-otal da gonaki a jiragen su da kuma a wuraren da ba za a iya kidaya su ba har da inda ba a zato ko ana amurka ana safarar mutane abin da hakan yake nunawa shine idan za mu yaƙi da wannan fitina to tilas mu fara da gida wannan shine dalilin da ya sa aka kaddamar da janairu a zaman watan karewa da hana bautar da jama'a da safararsu shugaban amurka donald trump ya ci gaba da wannan al'ada wadda a bayanin shi ya ce masu safara ko fataucin mutane suna jin hankalin waɗanda suke cuta ta hanyar yi musu alkawuran ba su dama da samun rayuwa mai inganci wanda daga baya suke fadawa cikin bauta maimakon su samu rayuwa mai inganci. 'Yan ƙaurin suna riba ta amfani da waɗanda suke ɗauka wajen tusasawa ta hanyar tashin hankali da kurari su sanya su aiki a gidajen karuwai da ma'aikatu da gonaki. a jiragen su ko kamun kifi da gidajen mutane da ma'aikatu da wasu wurare da ba su kirguwa. Shugaban ya daddada cewa a lokutan watan nan na kara bauta da safaran mutane mun sake kudurta ganin mun kawar da bauta baki ɗaya. Safaran mutane ita ce sabuwar hanyar zamani ta ci gaba da daɗaɗɗiyar hanyar bauta. Ba za mu taɓa amincewa da ita ba. A wannan watan ba wai kawai muna tunanin wannan al'amari ba ne, mun ɗauki alkawarin yin amfani da iya ƙarfinmu wajen ganin bayan wannan mugun aiki na safarar mutane da ke shafar mutane da basu san hawa ba balle sauka a faɗin duniya baki ɗaya. Wannan shine sharhi murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To kafin mu karkare ga sahab imam da labarai amma a takaici. Wata jami'ar Amurka ta faɗa yau Laraba cewa dabarun tafiyar da yaƙi a Afghanistan da gwamnatin Trump ta fito da su suna aiki. Su gwamnatin Afghanistan sun fara ganin Taliban tana sassauci ko miƙa wuya, sun fara ganin suna matsowa na a koma kan teburin shawarwari, in ji jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya niki heli? Heli, ta yi wannan furcin ne bayan ta kammala ziyarar aiki na kwanaki biyu da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai ƙasar da ke kudancin Asiya. inda jami'an diflomasiyya suka gane da shugaban kasar ashraf gani da babban jami'in gwamnatin kasar abdallah abdallah da wasu manyan jami'an gwamnatin kasar a cikin watan agusta ne shugaba trump ya bayyana sabbin matakai kan yaƙi na afghanistan da ya hada har da tura ƙarin sojoji zuwa ƙasar akalla mutane goma sha biyu ne aka kashe laraban nan a wani tagwayen harin ƙunar bakin wake da aka a birnin maiduguri da ke arewacin najeriya rahotanni da sashen hausa ya tabbatar da su ya nuna cewa an kai harin ne a wuri da ake kira wato garejin da ke wajajen fitan gari inda kungiyar boko haram take yawan kai hare-hare duk da ta cewa ha zuwa yanzu babu wata kungiya da ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan hari hakanan dai rahotanni na cewa akalla mahara hudu ne kuma dukansu mata ne suka kai wannan hari hakanan a yau laraba kamar yadda kuka an sace amurka biyu da turawan kasar kanada biyu a kaduna yayin da suke kan hanyar su zuwa abuja daga kafancan kamar yadda kuka ji wato a cikin rahotanni sanatoci biyu 'yan jam'iyyar republican sun zargi shugaba donald trump saboda sokar da a kullum yake wa kafofin yada labarai kan rahotanni da suka buga game da gwamnatinsa da bai masa daɗi ba To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahabu Imam da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu Mr. Cedric. Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.